daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 625 da kuma 19. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu aka tashar wato VOA Africa a kan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kunni sannan masu sauraron a Ghana za su iya samun matashar FM a ta alfa Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan a yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare barkanmu da dare da fatan an wani lafiya a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da tsokaci kan shirin janye 'yan sanda da ke tsaron masu rike da mukamai na siyasa da kuma rukunin wasu muhimman mutane eh wannan umarni ne mai kyau in kai duba da halin da kasanan take ciki na taɓarɓarewar tsaro ko da yake dai za ku ji ƙarin bayani shin kuya kuke kallon wannan lamari lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar muna kuma tafa da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar sunana Mahmud Lalo ina tare ne da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an diflomasiyyar Rasha da ƙasar Birtaniya ta bada umarnin a kore su a aiki akan harin gubar da aka kai a Birtaniya sun bar ƙasar yau Talata. An kwashe su a mota daga ofishin jakadancin Rasha da ke birnin London zuwa tashar jiragen saman Stansted, inda daga nan ne suka shiga jirgin saman zuwa Rasha. Ƙasar Birtaniya dai ta ba da umarnin a kori jami'an diflomasiyyar su 23 ne a makon da ya gabata, bayan da ta ɗora wa rasha laifin kai harin guba a kan wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha sergei skripal da ɗiyarsa yuliya a garin salisbury a farkon watan nan jami'an birtaniya sun ce har yanzu skripal da ɗiyarsa na cikin mawuyacin hali kuma wani ɗan sanda da ya taimaka musu shi ma har yanzu yana asibiti amma yana samun sauƙi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce aikin banza ne a ce wai Rasha ce ta kai harin. Ƙasar ta Rasha kuma ta mayar da martani inda ta kori jami'an diflomasiyyar Birtaniya su 23 waɗanda su ma ake sa ran za su bar birnin Moscow cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa. Yariman ƙasar Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House yau Talata, a daidai lokacin da takaddama tsakanin Saudi da Iran ke ƙara zafi. A lokacin da yake tattaunawa da Yarima Mohammed a fadar White House, shugaba Trump ya ce, Iran ba ta kyautatawa wancan yankin nasu na duniya da ma duniyar kanta baki ɗaya. Munanan abubuwa da yawa na faruwa a Iran, in ji Trump. Da yake magana game da yunkurin murkushe ISIS da aka kusa yi a gabas ta tsakiya, shugaban ya ce dakaran Amurka za su bar wasu wuraren da dama Amurka ta daɗe tana so ta bari. Shi kuma yariman mai jiran gado ya ce ai abin da ya kawo mu wannan zaman kenan a yau. Don tabbatar da cewa mun duba duk damar da muke da ita, mun yi amfani da ita don cimma burinmu. Mun kuma kawas da duk wata barazana ga Amurka da Saudiya da ma sauran duniya ke fuskanta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan ƙasar Koriya ta kudu na ci gaba da bayyana ƙwarin gwiwarsu a kan yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Biyo bayan shawarar ban mamaki da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke, ta amincewa ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un don warware takaddamar da ake yi a kan makaman nukiliya a mashigan Koriya. A cewar wani mazaunin birnin Seoul, Jackson, ai yau Talata, babu wanda ke fatan yaƙi. ba koriya ta arewa ba ba koriya ta kudu ba ko ma ƙasashen da ke kewaye da su don haka ina gani za a samu nasarar cimma zaman lafiya fiye da kashi saba'in na mutanen da suka bayyana ra'ayoyinsu a kuri'ar jin ra'ayin da aka kada kwanan nan na goyon bayan taron kolin da ake sa ran yi tsakanin kim da shugaban koriya ta kudu mun a watan afrilu da kuma wanda za a yi a watan mayu tsakanin kim da trump A watan Nuwamban shekarar 2017, Koriya ta Arewa ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya da masu linzami masu tsanani da ta kwashe shekaru biyu tana yi. Gwaje-gwajen da suka mai da hankali a kan ƙirƙirar makami mai linzami mai cin dogon zango da zai iya auna ciki-cikin Amurka. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya yi amfani da kalaman kishin ƙasa masu ƙarfi yau Talata a lokacin da yake jawabin rufe taron wakilan majalisar ƙasar. Mr. Shi ya faɗawa wakilan jam'iyyar NPC kusan su dubu uku cewa China na kan hanyar ci gaba. Ya ce tarihi ya nuna kuma zai ci gaba da nunawa cewa tsarin gurguzu ne kadai zai iya cetar kasar kuma sai ta hanyar mutunta da haɓaka aƙidun gurguzu na 'yan China ne kadai kasar za ta iya samun gagarumin sauyi. Mr. Shi ya kuma ayyana cewa duk wani yunkuri na raba Taiwan da ƙasar China tabbas zai wargaje. duk da 'yancin cin gashin kan da tsibirin ke da shi. Kafin a kammala taron, 'yan majalisar dokokin ƙasar sun gabatar da gyaran fuska ga wasu da suka yi wa kundin tsarin mulkin kasar akan kawo ƙarshen takaita wa'adin shugaban ƙasa da mataimakinsa. Matakin da ya ba Mr. Shi damar ci gaba da mulki har illa ma sha Allah. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To, 'yan Najeriya na ci gaba da tsokaci kan shirin janye 'yan sanda da ke tsaron masu rike da mukamai na siyasa da kuma rukunin wasu muhimman mutane da sufeta janar ɗin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da umarnin ayi nan take. A jiya Litinin ne shugaban rundunar 'yan sandan ta Najeriya ya bayyana hakan. yana mai cewa a halin da ƙasar take ciki na matsalar tsaro ba za ta lamunci jami'anta su kasance a wasu wurare da suka kasance saɓanin haka ba wakilinmu na abuja hassan maina na ya tattaro mana ra'ayin wasu daga cikin 'yan najeriya kan wannan lamari sunana kabir dahir rahama eh wannan umarni ne mai kyau in kai duba da halin da ƙasar nan take ciki na taɓarɓarewar tsaro ko da yake dai abin ya zama kamar tatsuniya yau a faɗa gobe a faɗa amma har yanzu ba mu ga aiwatar ba yanzu bai kamata a ce ka ga mutum 'yan sandan najeriya tunda ba su da yawa ba za a iya ɗaukar waɗanda za su wadatar da ƙasar ba to 'yan wanda muke da su din ya kamata a amfani da su gurin cewa sun yi abin da ya kamata sai ga mutum an kai mishi 'yan sanda shi ba jami'an tsaro shi ba jami'an tsaro ba shi ba komai ba ba da wani babban dan siyasa ba ma sai ga an tura mai 'yan sanda saboda kawai yana da kuɗi barin baka misali Alhaji Hassan jiya a kasuwar Wuse ina zaune na ga wasu 'yan cana mutum biyu da dan sanda yana biye da su sun yi sayayya sun sai kaya wallahi dan sandan nan kuma ga bindiga yana da da ita wani masu sai zo ya fizge bindigar ma ya cire hular shi ya makale a hammata ya rike katan din fiyo wata yana bin yana ta gumi suna tafiya ina ruwanka da da kayan su kai da kake tsaron su to kaga wannan zubar da mutuncin dan sanda ne misali in shi ne ke da wannan damar a cana ya isa a dauki dan sanda shi kadai guda a bashi yana bin sa ba sai isa ba sai Najeriya wannan aikin assalamu alaikum da farko sunana Adamu Suleiman Gambo da Kadamagun abin da zan ce dangane da janye wannan tsaro da ake so a yi shine lalle muna buƙatar haka domin ka duba gani kamar munan da muke Kaduna Road in ka je station nan da yake bakin Iko Nepa Yuton station ka kai karawar lokacin sai a ce maka babu yan sandan sai ka zo kamfanin Coca-Cola da suke gadi a wurin kai musu bayani sannan suke rahoton ka can a takaice da station din babu wani dan sanda zai zo dau rahoto har sai ka zo kamfanin Coca-Cola kaga ma'aikatan wurin ne aka dauko sa kawo su Coca-Cola kamfani domin su ringa tsaron wannan kamfanin ba tsaron mutane ba kaga wannan mungunci bayani da muka samu a Najeriya ai mutum in har yana da adalci ya san shi mutum ne wanda ke ba zalimi ba ne baya tunanin wani ya zo ya kare shi saboda haka dan an ce jami'an tsaro su dawo gurin da za su kare mutanen ƙasa wannan shine abu wanda ya fi dacewa wasu 'yan najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu kan matakin janye jami'an 'yan sandan ƙasar da za a yi daga jikin wasu ma'aikatan gwamnati masu rike da mukamai na siyasa kuma kan haka muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan lamari bari mu shakata da wannan wakan kafin mu buɗe layukanmu. mu Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji kalan gona canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. Kayan yara gobe na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki ƴan amshi na. ka kamar roƙa na na zan ya sha ta mammalo gobe na yake ci. Kayan yara gobe na masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. in hanna hau doki na hau keke ina bisa sababur. yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na duke ce kayan yara gumi na ce kuma kowa ya miƙe da yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ana tare ne da sashen hausa na da amurka birnin washington dc kiranmu na farko ya fito ne daga zaria jihar kaduna wane ya kan layi mansur awadu ne yawa muna jin ka malam mansur Wato abin da na gani kan wannan mauridi da ake yin magana a kansa. Hmm. Wannan ya yi daidai cewa gane wato a janye a wa'annan jami'an tsaro daga ya mutanen nan mutanen shugabanni wanda yake suke da mutamai hmm. Saboda shi kamar da wani faɗa a gaskiya fi lilla in dai mutum tsakani da Allah yana yin komai yan Allah ne to bai ji tsoron komai ba Allah kaɗai zai kare kowa. Hmm. to madalla mun gode malam mansur daga zare jihar kaduna bari mu je can jihar yobe wane ne akan layi na yobe kana tare da mu na jin kaman layin shi ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alama ƙari wato plus sai a jero lambar yau kuma mun buɗe layi ne domin kira ku bayyana mana ra'ayinku kan ga wani kira mun samu daga Naija wane ne akan layi Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a ba yawa to muna jin ka Ibrahim to gaskiya wannan mataki da aka dauka shine mafi dacewa a mu musamman mu talakawa a Najeriya in hmm. saboda idan Allah hukunci aka ɗauki mataki akan haka to dan dole ne a sa jami'an tsaro duk inda ya kamata amma wa'annan jami'an da suke jin su ba abin da suke bayan san muna da dukiyar ƙasa shine kaɗai suke amma Allah hukunci aka ɗauki wannan mataki ta don dole ne a sa jami'an tsaro a duk inda ya kamata a Najeriya ya ra'ayi na kenan kuna magana Ibrahim yake wula garin mai goda kin ba muna godiya Ibrahim bari mu ji jiha Plateau wani ne kan layi babara biyu ne manja ne daga Plateau yawa babara biyu muna jin ka yawa manduyi na buɗe rediyo muna magana kan umarnin da shugaban rundunar 'yan sandan najeriya ya bayar na cewa za a jinye dukkanin jami'an 'yan sanda daga jikin wasu muhimman mutane ko masu kuɗi ko kuma masu murke da mukaman gwamnati na 'yan siyasa me ra'ayinka to tsakani da Allah tun da ka ga wannan tunanin ai akwai lissafin da ya shi kamar jami'i dama shi ya san abin na na jami'ai na na maganan tsaro ai ko ba haka ba to akwai tunanin da ya yi shi din nan ya ga ya dace ya faɗi wannan maganan saboda haka in dai haka ne wallahi tallahi ba wani damuwa muna goyon baya sai dai kar a sa son zuciya a yi abin tsakani da Allah shi ne. Babu Rabi eh, daga jihar Filato mun gode kwarai. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne akan layi? Suna magana da Sule Jauro Manu in kiya Sule a ciyawa da karamar hukumar gasar a jihar Taraba. To muna jin ka Sule. To ni abin da nake gani ba. Mm. Ya kamata a ce an gara 'yan sanda. Bai kamata manyan ma'aikata. Mm. A zuwa bar su ba jami'an tsaro ba ko ba gaskiya saboda Allah ba. Mm. Ma sai a kara ba jami'an tsaro kuɗin da ake kashewa ma 'yan siyasan. a rage a kara ga 'ya'yanmu sun yi karatu ba su da aikin yi saboda haka ya kamata a kara jami'an tsaro wasalan mai magana shine sulai jawar manu ile a ciyawa da karamar hukumar gasar cikin tsar taraba na barku lafiya a gaida sula daga taraba bari mu je kaduna wani ne kan layi assalamu alaikum amin wa alaikum salam muna jin ka yau to na ji wannan batu da ana tattauna kai kuma batu ne mai hmm. muhimmanci a baiwa jami'an gwamnati tsaro kamar inda ake yi kaga gida jami'an tsaro hmm. yana tafiya da jami'an tsaro gaba jami'an tsaro baya jami'an tsaro tsakanin da allah wannan bai dace ba amma a kare layukan shi da dukiyoyin shi hakan ba ya ɓaci ba ne amma yawan jami'an tsaron da ake baiwa kowanne ne ya yi yawa in ma kuma kai dan siyasa ka kasance mutum ne mai gaskiya da nan talakanan su su fa su zabe ka to menene kuma sai an dinga yawo da jami'an tsaro kamar za a je wani yakin bama to gaskiya ni ba na goyo kuma muna goyon bayan shi game da wannan batu da yayi na gode yawo wasu da malaci a gaida ya'u bari mu je makwabciyar jihar ta kano wato a jihar kaduna wato kano bari mu je eh, mu ji abin da za wake kan layi assalamu alaikum alhaji muhammad lalo barka da dare wa alaikum salam barka da wannan dare yawwa mai magana abban umar salama ne dan juma mai shago ko kai a karamar hukumar sanya da ke jihar kano najeriya yawwa muna jin kamal abba yawwa to gaskiya nima a ra'ayi ba na goyon bayan wa'annan irin dimbin jami'an tsaro da ake ba 'yan siyasa alhaji muhammad lalo malam abba baka ganin lura da yadda ake samun masu matsalolin garkuwa da mutane kana ga ya dace a wannan a ɗauki wannan mataki a daidai wannan lokaci a nima gaskiya ina gani ya dace to alhaji mahmud lalo idan idan an da wannan idan ana ba su wayannan dimbin jami'an tsaro to shi talaka ya sa kanki a ina shi talaka shi waye zai zo ya tsare shi da haka gaskiya eh, da haka ba na goyon bayan irin dimbin jami'an tsaron da ake ba yawancin 'yan siyasar najeriya da gaja dan siyasa da jami'an tsaro kamar za a fagen yaki. To a muna godiya. Alhaji Muhammad lallo ku ta yi lafiya mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano. Muna godiya Malam dan Juma bari mu je makwabciyar kanan jigawa kenan. wani ne akan layi? Alhaji Magaji ne daga nan jigawa jihar karamar hukumar gagara. Yau muna jin ka Alhaji Magaji. Eh ni shawarar da zan bayar mm. wannan abu ya yi daidai eh, domin yan sandan mu su yi ci gaba da aiki sai da ya aje a tare yan sanda a gurin yan siyasa abu ba ya fa'ida ma mm. eh, na gode daga gagara karba kuma gagara najeriya mun gode alhaji magaji bari mu je kwanta gora wane ne akan layi Salamu alaikum. Sa'idu mai wul balance da Allah nan daga. Amin wa alaikum salam. To muna jin kamalan Sa'idu. Ah, <coughs> wannan maudu'i da ake faɗi abun yana da kyau amma hmm. dai ya kamata a duba. Su 'yan siyasan nan dole ne a basu da matakan tsaro abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ya kamata ta kara jami'an tsaro hmm. akwai matasa sun gama aiki wai sun gama makaranta ba su da aikin yi a ɗauke su ayyukan aikin ɗan sandan mana ni ra'ayina kenan mu huta lafiya to mun gode alhaji magaji bari mu je a jiha plateau wane ne kan layi ah, Assalamu alaikum mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur. To muna jin Bala. Wannan maudu'i dai Allah ya saka muku da alkhairi gaskiya ni ya ji daɗin hakan kuma na goyi bayan haka Amma ni abin da nake bukata da shi Inspector General na Police hmm. shine a duba malamai da fastoci tsaron da aka ba su to su kuma wannan gefen a duba a ga cewa menene ya dace a yi kokari a bar musu wa'annan tsaron da yake jikinsu su malamai da fastoci su kuma sauran wa'annan manya da suke iban matakan tsaro haka tumu muna kira ga gwamnati ta yi gaggawan janye su shine ra'ayina bala komanda daga cikin garin bukur to ra'ayin bala komanda kenan bari mu je kano wane ne akan layi assalamu alaikum wa alaikum salam to tare da umar ofisa unguwa kula mai fata daga aminan juna kuma wannan abin da aka janye wannan abin na tsaro gaskiya hmm. zai kawo taɓarɓarewar tsaro ga su wa'annan shugabannin za a samu a ce wa'ansu ga kai musu hari ga musu wasu abubuwan da bai kamata ba za kamata a ce wannan majalisa ta duba wannan doka ya sai kuma su zartar da dokoki akan wannan abin dan a samu wannan kuɗi da su ga wani hali da yake daddare sun shugabanni kan suka sani Allah ya sa su gane cewa talaka talaka ne a zo a duba a zauna masu zaman lafiya umar ofis a tashi lafiya mun gode malam umar bari mu je kaduna wane ne akan layi layin na kaduna ya katse na jin lambar da za kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar hello assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam malam mamu lalo barka da yamma yawa barka da dare suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to muna jin ka alhaji musa To alhamdulillah ni da gaskiya ka san Hausawa sun yi ta magana sun ce ra'ayi riga. Hmm. Ni gaskiya a nawa ra'ayi ni ban goyi bayan a ci an janye wayannan jami'an tsaro ga mutane ko hmm. kuma ga bankuna ko kuma ga wasu yan siyasa ko kuma wani abu ba. Saboda duba da yanayin Najeriya din saboda ni kaina ina ganin gaskiya nan gaba kaɗan zan ni kokarin da zan je kuma 'yan sanda nemi wannan jami'an tsaro domin nima irin na abubuwan kuma ina fatan su kuma yan sanda abin da ya kamata jawoyi tun daga matasa na sun gama sun yi karatu babu aikin yi a ƙara yan sandan mana su ƙara yawa Alhaji Musa menene sa zaka buƙaci menene sa zaka buƙaci baka yan sanda kai ma a to ni ma na zama wani amshakin babban mutum ai ya kamata in je nemi yan sanda da su tsare kulawa da ni ma ai ita Najeriya ya kamata abin haka ya kamata Malam Mahmud lalu. To a gaida Alhaji Musa mun gode kwarai bari mu je Jos wani ne akan live. To tashi lafiya. a na Jos kana tare da mu? Na ga kaman layin nashi ya tsinke kuma dama tuntuni an na Jos kana tare da mu? yawwa to muna jin ka yanzu na jos a gurguje menene ra'ayinka wannan lalo ya aiki lafiya kalo a gurguje menene ra'ayinka lokaci ya kure mana sunana alhaji kabiru highlanders daga cikin garin jos ni ma na goyi bayan a janye wa'annan yan sanda amma akwai shawara guda ɗaya muhammad lalo eh saboda karancin 'yan sanda da suke kasan mu Najeriya yana da to kamana hakuri alhaji lokaci mun gode mun gode kwarai da gaske ga daukacin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin 'yan makaranta na kwaleji da na sakandare da aka soma a garin maradin jamhuriyar Nijar. Wasannin za su ɗauki tsawon mako guda inda dukkan ɗalibai na jihohi guda takwas na ƙasar za su kafsa a kokowar gargajiya, kwallon ƙafa, kwallon hannu, tsere da sauransu. Tuni dai ministan da ke kula da bunƙasa karatun boko na sakandare ya isa a garin maradin faɗi kuma yake ci gaba da duba yadda wasannin za su wakana albarkacin hutu na park na 'yan makarantar boko na wannan shekarar ta dubi da goma sha takwas a nasa bangaren shugaban hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar niger colonel pele yana ci gaba da ziyara a jihar agadas domin gani da idanu yadda sha'anin wasan kwallon kafa ke tafiya a wannan jihar haka zalika shugaban hukumar ta kwallon kafa ta ƙasa colonel pele ya yi amfani da wannan dama domin kan godiyarsa ga dukkan waɗanda suka fasa hannu albarkacin sake zaben shi da aka yi a shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar a 'yan watannin da suka gabata idan muka leƙa fagen wasannin ƙwallon ƙafa ɗin a ƙarshen makon jiya ne aka ci gaba da karawa a mako na goma sha biyu na teburin ƙwallon ƙafa na league one ko league an ertel ta jamhuriyar nijar inda antan football club ta doso ta karbi bakuncin as duwa 1 aka tashi ɗaya da ɗaya sai l'union sportive de la gendarmerie national da ta sha kashi a hannun as guard national ci biyu da nema olympic football club ta babban birnin ya mai ta sha as nijelek ta ya mai da ci ɗaya da nema shangwarzo ta maradi da as police aka yi uku da uku sai as sony dab da ta yi nasara biyu da ɗaya gaban gs tawa yayin da espoir ta zandar ta sha kashi biyu da uku a hannun racing football club ta babban birnin ya mai irana ita ma a gida ta ta sha kashi a hannun AS Fan ta mai ɗaya da nema sai a kokana ita ma da ta sha kashi a Arlecan Agades ɗaya da banza a hannun Sahel Sporting Club ta babban birnin mai a da karshen waɗannan wasannin na mako na goma sha biyu na teburin ƙwallon ƙafa na Ligue 1 Ertel ta jamhuriyar Nijar so 21 ne aka kai ƙwallo raga kuma AS Sony Dep ce ke kan gaba da maki 29 Haruna Mamman Bako na birnin ƙwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin ƙwanni a jamhuriyar Nijar. Nijar. Yanzu kuma ga shirki murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wani bincike da aka gudanar kwanan nan wanda ke da goyon bayan wani shiri na shugaban ƙasa Amurka na gaggawa don kawo sauƙin cutar sida mai karya garkuwar jikin ɗan adam wanda ake kira PEPFAR ya nuna cewa ɗaya daga cikin kowane gungun yaran mata uku farkon saduwarsu da namiji an tilasta musu ne ko an yaudare su wanda yake da babban haɗari saboda yiwuwar kamuwa da cutar ta kanjamau. Wata ƙididdiga da aka gudanar ta nuna cewa kusan 'yan mata dubu suna kamuwa da cutar sida a duk rana kuma sun fi yiwuwar kamuwa da cutar so sha hudu a kan samari. Shirin PEPFAR yana ƙoƙarin canza wannan ƙididdiga musamman da ƙawancen shi da shirin DREAMS wanda yake taimaka ma 'yan mata su zama tsayayyu. masu dogaro da kai wanda ba su da cutar sida su kuma zama mata masu aminci. Ta hanyar wannan ƙawance na kowa da kowa da masu zaman kansu, ƙasa Amurka tana ƙarfafa wa 'yan mata su zama masu samun sauyi ga kansu da 'yan uwansu da al'ummominsu. Muna taimaka musu da ƙarfafa musu sha'awa wajen nuna nasarorinsu akan yadda suka zauna a cikin makarantunsu da yadda su da 'yan uwansu suka amfana da gyaruwar tattalin arziki da yadda suka ja daga tashin hankalin da suka gani ta fuskar jima'i da kyamar su don suna 'ya'ya mata a cewar jakadiya deborah briggs wadda ke matsayin shugabar da ke kula da harkokin sida ta ƙasa da ƙasa ta amurka kuma babbar wakiliyar amurka ta musamman kan shirye-shiryen kiwon lafiya ta hanyar diflomasiyya. Gwamnatin Amurka ta keɓance zunzurutun kuɗi dala miliyan 750 a shirin DREAMS don samar wa ƙananan mata da 'yan mata fiye da miliyan 2,500 ayyukan taimako. Ƙasashe goma da suka ba shirin DREAMS goyon baya kusan kashi biyu bisa uku na wuraren da suka fi kamuwa da cutar sida sun samu raguwar kashi 25 zuwa 40 na samuwar cutar a ƙananan mata. an samu raguwar cutar a duk yankunan da shirin dream sai shiga tsakani akwai babban aiki a gaba miliyoyin ƙananan mata da 'yan mata suna fuskantar tashin hankali na jiki da jima'i a duk shekara wannan tashin hankalin yana farawa ne tun daga farkon rayuwarsu saboda haka fef'ar take ƙara bunƙasa shirinta na rage cutarwa ta hanyar hana jima'i da ƙarfi ga yara 'yan shekara tara zuwa sha hudu don kare su daga tashin hankali ta hanyar jima'i da su da ƙarfi samun tsaiko wajen zama cikakkun mata taimaka masu su gane yarda da waɗanda za su aura da ƙarfafa masu gwiwa kada su yi zaɓen tumin dare wajen zaɓen abokin rayuwa a wannan shekara da muke bikin cikar shirin fef'ar shekara sha biyar wajen ceto rayuwa ta hanyar karamci da ƙawance da amurka in ji jakadiya briggs muna bikin muhimmin ci gaba da muka yi wajen taimako ƙananan mata da 'yan mata samun sauƙin rayuwa ta hanyar aikinmu a fiye da ƙasashe hamsin. wannan shine sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wannan kuma shine labaranmu a takaice. To a takaice jami'an diflomasiyyar Rasha da ƙasar Birtaniya ta bada umarnin a kore su aiki akan harin gubar da aka kai a Birtaniya sun bar ƙasar yau talata. An kwashe su a mota daga ofishin jakadancin Rasha da ke London zuwa tashar jiragen saman Stansted inda daga nan ne suka shiga jirgin saman zuwa Rasha. Yariman ƙasar Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House yau Talata a daidai lokacin da ta takaddama tsakanin saudi da iran ke ƙara zafi a lokacin da yake tattaunawa da yarima Mohammed a fadar white house shugaba trump ya ce iran bata kyautata wa wancan yankin nasu na duniya ba da ma duniyar kanta baki ɗaya munanan abubuwa da yawa na faruwa a iran da yake magana game da yunkurin murkushe isis da aka kusa yi a gabas ta tsakiya shugaban ya ce dakaran amurka za su bar wasu wuraren da dama amurka ta daɗe tana so ta bari 'Yan ƙasar Koriya ta kudu na ci gaba da bayyana ƙwarin gwiwarsu akan yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya. biyo bayan shawarar ban mamaki da shugaban amurka donald trump ya yanke ta amincewa ya gana da shugaban koriya ta arewa kim jong-un masu haro baki da abin ya sauka nan a jerin shirye mu na yau sai kuma gobe idan allah ya kan mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon wato najeriya nijar kamar da chadi karfe biyar kenan na safe agogon ghana idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin ita maryam dauda da ta ne gabatarwa da kuma julie leathers rashin da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu mahmud lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc